Jaruma Nobel TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryarmu idan mun ɗora. Mun gode. Ku cakar kishiya, babi na goma sha shida. To Antina, a tashi a yi sallah ko mu gode wa Ubangijinmu da ya nuna mana wannan rana mai cike da albarka. Ahalam. bata ce komai ba jiki a sanye ta tashi ta nufi tailar ta ɗan ruwa alwala sannan aman ma ya je ya yi suka gabatar da sallar isha'i sannan suka kare raka'a biyu na gode wa Allah a ranar aman ya nuna wa ahalin soyayya iya soyayya wadda ake kira da masoyan asali don haka cikin farin ciki suka kasance washe gari da sassafe hamlet ta taho rike da kugu tana buga wasu ahalin ɗaki Aman yana jin hakan ya san ita ce don haka ya ki sauraron ta. Alam ta ce yayi buga kofa fa ake. Ya i eh, ai na ji barta na san Hamlet ce kuma ba abin da ta zo mana sai masifa. Ahlam ta yi rau da fuska sannan ta kara tausasa harshen ta ce please ka buɗe mata ba mu san ko wata matsala take da shi ba. Ahlam ta matukar ba aman tausayi hakan ya sa ya tashi ya buɗe kofar. Yana buɗewa hamnat ta bangace shi ta shige tare da faɗin wato ma sai an baka izini zaka buɗe ko tun yanzu ka zama mijinta ce nan gaba kuma sai dai mijin ta ce. Aman ya ce wai shi zaki yi hankali ne. Ta ce dakata malam bara na gama da yar matsiyatan can kan na dawo gare ka. Ta nuna ahalam da hannu sannan ta ce wallahi wallahi ki kiyaye ni. In kin ga kin zauna a gidan nan to sai bayan raina domin nan gidan ubana ne ba gidan ki ba. Bakin ahalam kuwa ta ce ayya anti ai bari mu gaisa ko ina kwana ai ni ban ma san kin shigo ba. Tsabar takaici Hamlet ta rasa me za ta ce tuni ta fita a ɗakin tare da tsaki. aman kuwa tuni ya koma ga matarsa tare da murmushinsa yana faɗin ‘yar albarka gaskiya kin kyauta kin nuna min cewa ke ce babbar ita kuma yarinyar. Ahlam ta yi murmushi sannan ta ce in mm, ka ga tashi mu je mu daura breakfast. aman ya tashi suka je kicin suna hirarsa suna girki aiko sai ga Hamlet ta dawo. Mu mm, lalle ma a gida ake fitsarancin nan. Ahalam ta ɗauko tare da faɗin ayya anti kina cewa gidan mijin mu dai ke ina ga hakan zai fi. Hamnat da ta wani tunzura ta fizge wukar da take hannun Ahalam aiko tuni jini ya fara fitowa a hannun Ahalam. Amrin ya rikice ga Ahalam ta fara kuka ta yanke ta sosai jini sai zuba yake. Jiya wanda aman zai iya waskawa Hamlet mari. Hamlet ta ce to fa an bar tuwon dawa a gida yanzu an samu na semo sai rawar kai ake duk a cikin su ba wanda ya dago ya kalle ta bare ya kula da ta ga haka ta nufi hanyar fita amur ya ce ina zaki da safiyar nan ta jiyo sannan ta ce gun uwata wadda ta bi kowa suna domin ta ban abinci na ci tana ƙara faɗa ta yi ficewar ci abinta amur ya kalli ahalin ya girgiza kai kawai Ahlam ta riko hannunsa tare da faɗin haba na san fa sahib dina gwarzon namiji ne da ma ka iya haƙuri da ita bare yanzu please ka cire damuwar nan a ranka amna ya ce hun hmm, sahiba ta ba za ki gane ba ne wallahi kullum halin hamlet fa ƙara gaba yake ba baya ba na rasa ya zan yi da ita ta gyara wannan muguwar ɗabi'ar da momi ke koya mata ta gane gaskiya ahlam ta ce hun hmm, in dai wannan ne kama cire a ranka domin ta kusa gano gaskiya in dai tana son ka to za ta fara nuna kishi a kanka daga nan kuma za ta gaba abin da ya kamata da ta yi illa ta ma biyayya shi yasa wani lokacin ma sai na ga alamun zuwanta nake kara ma wasu abubuwa ba wai dan ta ji haushi ba ne, sai dan ta ji kishi ta yi tunanin yi maka abin da ya fi hakan amin ya ce wow yar karama mai kwakwalwar manya anya ko bana nemi su antina antinan naki ba da ki bani labarin anta Aisha anta an baby anta walida da ma sauransu domin na san wannan duk darasin su ne ahlam ta galla masa harara tare da faɗan. anti na ne ni kadai bara ka min kwace ba ehe Amun ya ce um ne wato har da harara ta ko zan kama ki ne ahlam ta tashi tana masa gwalo sannan ta shige daki da gudu tana dariya Amin ya taso ya bita yana zaki sani in na kama kiyo ko za ka min indiyancin yan rigar ku. Hamlet na zuwa ba ta bari dadi ya ganta ba ta nufi ɗakin momi. Ta zayyane wa momi komi. Aiko momi ta fara surfa bala'i tana ni wallahi Hamlet har kin fara bani kunya. Ba za ki kasa kasa da yar matsiyatan nan ba iye. Ai wallahi da kin kwara mata ruwan zafin nan ma fa iya yanka kaɗai ba. Maza maza ki je ki kira mama ku je gidan tare da kuma ta dukan tsiya ba na son raini ba hamna ta ce momi ba wani zancen duka yanzu fa ni buri na kawai ta bar min gida momi ta ce oke ga wata shawara in ba ta yi aiki ba ma gwada na dukan kawo kunnen gigidi hamna ta ce yawwa momi shi yasa nake ƙara son ki wallahi kin iya kisa da kisisi na amma kin san me ba yau ba sai ran da kwanan shi a ɗakin ta ma ya ƙare abin zai fi shuga Momi ta ce yo ai ba komai hakan ma dabara ce. Sai misalin karfe shida ta koma gida inda ta tarar da ahalam da aman suna wasan buya. Aman ido rufe ya fito yana ba ta wallahi na gaji ki fito fa in kika sa na faɗi kuka zan yi wallahi. Ahalam tana ta dariya abinta. Sai ga Hamlet ta banko kofa aman ya ce yes yanzu zan kama ki. Jiyo wanda zai yi ya tafko Hamlet. ahalam ta ce uhm, ni dai ba ruwa na anan suka manta da zancen hamlet suka fara hirarsu wani ranar zumbur hamlet ta kasa fitowa waje kwata-kwata yau ahalam da aman sun cika sati cif don haka yau zai fara zuwa ofis kuma in ya dawo kwanan hamlet ne Aman ya shirya zai tafi ofis Ahalam sai shagaba take ita fa bata so ya tafi ya barta da kare samun samu ta hakuri ya tafi har da kukanta. Hamlet tana kallon su tana cizon yatsa. Aman na ba ta ta waya ta kirawo mama aiko ba a yi minti talatin ba sai ga mama ta iso. Tana isowa Hamlet ta ce su shiga bangaren Ahalam. Ahalam na ganin su gaban ta ya faɗi musamman ma irin kallon da ta ga mama take yi mata. Hakan ya ƙara sa mata tsoron su ba abin da ya faɗo mata a rai sai lokacin da suka kona ta da man gyada hamna ta ce ahalam wai baki ga na kawo miki ba kuwa bane ahlam ta daure ta yi murmushi sannan ta ce sannan ku da zuwa an ta kawo muku ruwa hamna ta ce a ba ruwa muka zo sha ba kin san ba shi muka saba sha ba ruwa irin ku mama kawai kallewa ɗakin kallo take a zuciyarta tana in sha Allah ina dab da shigowa gidan nan nima na mura arziki tare da samun gwarzon miji Hamna ta ce kawata tunanin me kike ne ya kamata fa mu fara aiwatar da aiki mama tuni ta mike ta nufi ahalam tana ke yar matsiya ta kin samu guri ko sai da kika yi da mijin kawata to wallahi ina faɗa miki tun wuri ki fita idan mu in ba haka ba za ki sha mamaki ahalam sai baya baya take Hamna na bayanta mama na gaba Alam ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah ku yi hakuri bata ƙara ba ta jimari tas Hamlet ma ta ƙara mata tas gaba ɗaya Alam ta gice ta ko ina dukan ta suke Hamlet na dukan ta tana faɗin wai har yan nan zata mana gwalo kuma na faɗa magana ta mayar min hmm, yau na ga bakin maganar da harshen gwalo tun tana iya ba ta hakuri har ta daina sai numfashi kawai take yi daga ƙarshe ta daina numfashin hamna ta ce ke mama ta mutu fa mama ta ƙara taɓa ta ta ga ba alamun motsi mama ta ce kin ga wallahi kuwa ta mutu to ni dai ba ruwa na sai na tafi sai an jima hamna ta fara kuka tana faɗin mama dan Allah ki tsaya karki tafi ki bar ni ko kallon ta bata yi ta yi ficewar ta da sauri hamna ta arsa me za ta yi kawai sai kuka take can dai kawai ta ɗau waya ta kira Amon a waya da dai har ba zai ɗauka ba sai ya ɗauka. yana ɗauka ta fara cewa ahalin ta mutu wallahi ba ni na kashe ta ba mama ce ka zo ka gani aman bai gama jin me take faɗa ba kawai ya katse ya hawo mota sai gida tuki kawai yake hankalinsa baya jikinsa yana shiga ko ta kan hamlata bai yi bai dau Ahalin yana kuka yana fin mota cewa yake "Ahalin, dan Allah kar ki tafi ki barni in kika barni ba zan iya rayuwa ba haka har ya kai asibiti suna isa likitoci suka karbe ta sai cewa yake wallahi bata mutu ba kar ku bari ta mutu in ta mutu sai na kashe kowa a duniya Samir sai ya sa kuka kawai. Da ƙyar likitan ya sa amun ya ɗan nutsu sannan likitan ya kirawo dadin da shike likitan familin ne ba jimawa sai ga dadi baba da su mama har da su momi ita ko hamnat tana gida abin ba abin da take sai kuka ta yi nadamar rayuwarta gaba ɗaya ta rasa me mata daɗi da ƙyar likita ya samu ya ceto rayuwar ahalin amma duk da haka bata farfaɗo ba dadi ne yake tambaya alman wai me ya same ta aman ya ce dadi wallahi ne ma ban sani ba kawai hamnat ce ta kira ni ta faɗa min amma ga dukkan alamu dukan ta yi momi na jin hakan gaban ta ya faɗi ras aiko suka haɗa ido da dadi mama da baba da dai ba sa cewa komai sai Allah ya kyauta Hamla ce ta shigo cikin asibitin tana kuka aman da ahalam don Allah ku yafe min wallahi mu ce ta ce mu mata duka ba kashe ta muka zo yi ba ta durgusa gabansa tana kuka momi kuwa ta kasa sukuni dadi ya jiyo ya kalli momi rai a bata yace burin ki ya cika kin bata yarki da duk mugayen halayyar har ma tana son tafi ki ke baki bar ni ba baki bai yar na ba naga alama kina so hakuri na ya gaza ko to wallahi ki bar min gida na sake ki saki daya yana faɗa ya bicewar sa asibitin baba na kiransa ko jiyowa bai ba momi kuwa tuni ita ma ta zube tana dan Allah ku yafe min wallahi sharrin zuciya ne daga yau na bar mungun hali ku ba su haƙuri don Allah mama ce ta ɗago ta tare da faɗan karki damu yanzu a fusace ka shi yasa ki je gidan insha Allah za mu zo mu ɗauke ki momi ta ce to na gode amma don Allah ku zo ta tafi tana dan kukanta hamlet ma haka mama da baba suka nuna mata cewa ai ba komai amma duk da haka ta kasa sakewa jikinta na ɗirɗir sai can an jima dadi ya dawo inda ya yi daidai ya farfadowar ahalam hamlet sai kuka take tana ahalam sa yafe mata ahalam ta ce an ki daina kuka ai ba wanda ya wuce kuskure da tsautsayi kaddara ta ce dole sai hakan ya faru allah ya yafe mana duka gaba ɗaya yan gurin ahalam ƙara shiga ransu sai albarka suke sa mata ba jimawa aka sallame su tare da magunguna hamlet sai rawar kai kai take wa ahalam shi dai aman baya so kawai kawaici yake dan da iyayensa abu gidan dadi suka wuce duka wanda kuwa baba ne ya bukaci hakan salim ma sun ji dan haka suka taho harara amarya amrin suna zuwa gida Hamla ce mai hada wa ahalam ruwan wanka har da taimaka mata ta je toilet kowa abin ya ba ta mamaki musamman amrin da amal su da suka fi kowa sanin rashin mutuncin Hamlet haka suka kasance har safiyar ranar washe gari da safe baba ya hada kowa da kowa a falo yayin da ya nemi da dadi ya dawo da mummy domin bai ga amfanin hakan ba halinta dai inda sabo an saba bare yanzu ta nuna alamun nadama sannan ya koma ga aman hamlet tare da ahalam ya ce banda abin cewa gare ka da ya wuce ka nuna wa matanka adalci karka yi ka fifita wata a wajen wata nuna musu cewa duk ƙaunar su kake hamlet ke ce babba kamata yake rike girman ki kin ga a bakin bar wa ahalin girman ke kin daukan kantar wanda bai kamata ba a gare ki yanzu ina so ki jajirke ki fito a matsayin ki ta babba a gidan miji tare da masala da bi da biyayya ba karamin jin daɗi dadi yayi game da maganar baba ba don haka an jima mama da shi za su je su dawo da momi hamlet ba abin da take sai kuka domin ta san ada ta yi canci hamlet ta ce na gode sosai ba sai yanzu na kara sanin cewa ni ce wuta karkishiya ba ahalan ba mama ta ce a'a yata karki kara kiran kanki da wannan mummunan sunan domin a da ne kike haka amma a yanzu ke kamar kowa ce da Hamnat ta runguma mama tana mama na gode da a ce ke na samu a matsayin uwa tun farko da ban yi kuka yau ba. Baba ya yi murmushi ya ce to dai ya isa komi ya wuce yanzu ana gama tattaunawa dadi da kan shi mai da su aman gida sannan ya zo ya ɗau mama domin a ɗauko momi suna zuwa gidan su momi iyayenta suka dinga ba su haƙuri ita ma ta ƙara ba su tare da alƙawarin ta canza hali sannan suka nufo gida su aman kuwa baki ya kasa rabuwa sai washewa yake wai yau shine da mata biyu kuma cikin farin ciki ahlam ta ki hutu suna zuwa ta shiga kicin ai tuni hamna ta biyo ta tana nima gaskiya sai kin koya min girki ahlam ta yi murmushi ta ce yau, ai anta sai ma kin fi ni iyawa domin kin san tsohon hannu ya fi sabo Hamlet ta ce unni ce mai tsohon hannun ko za ki sani aha suka yi girkin nan cike da zolayar juna aman na jinsa sai murmushi yake bayan sun gama abincin rana sun ci ahalam ta nufi bangaren hamlet ta gyara su tsaf sannan ta ce to an ta aje yi wanka kin san fayo oga a ɗakin ke yake hamlet ta ce in mm, anya kuwa ni ba kunya nake ji gaskiya kawai na bar miki shi ya ƙara sati ahlam ta rike baki tare da faɗin rufa asiri ai sai yau oga ya kai ni kotu wallahi ba wani shi ma so yake ya zo fa hamna tace ce haba dai ahlam ta girgiza kai hamna tace bara na ba na hanya ki ga har ta shiga ta ce kar ki fita fa ki jira na fito ki min kwalliya ahlam ta yi murmushi ta jira da ta fito sannan ta ɗauko mata sabuwar abaya ta sa ta mata ɗaurin cakwai tare da simple makeup ɗinta hamlet ita kanta ta san ta yi kyau sosai kawai godiya take wa ahlam ahlam ta ce yau wato anti zauna yanzu oga zai iso bara na faɗa masa mun shirya hamlet kawai murmushi take domin koran aurensa bata yi farin ciki irin na yau ba ahlam na fita ta je ta durƙusa gaban aman tana kai hakuri ban san ko na aikata abin da bai kamata ba abunka amma abu na daidai ne yau za ka koma ɗakin antina na faɗa mata kuma ta shirya kawai kai take jira amna ya yi shiru ya rasa me ma zai ce wa ahlam ka je yaya please dan ni za ka yi amurin ya ce shi shikenan naji kuma na gode Allah ya miki albarka sahiba ta yar aljanna ahalin ta yi murmushi ta riko hannunsa tashi mu je amurin ya tashi suna zuwa kofar ɗaki ta sake shi ta kwankwasa sannan ta juyo da gudu domin tafiya ɗakin ta hawaye ne fal a ta kuma ba ta so amurin ya gani bare ya damu don haka tana shiga ta faɗa kan gado tana kuka shi ko amurin ya shiga da sallamarsa su mai saurari bari mu dakata a nan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance